بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة من هدوء حديثي وانا لوكتي البركة لوكتي Na sallar asubahi lokaci da yake bambance munafiki da kuma mutumin kirki a gurin Allah Allah ka sanya mu cikin mutanen kwarai eh, kwanakin baya muna ta magana akan abin da ya shafi sani ya shafi ilimi na cewa ya kamata kowane musulmi ya san abin da yake kai na gwargwado abin da mutum ke yi ya zama ya san wannan abin tun daga lokacin ina ta tunanin me ya kamata na yi sai na ga na farko dai tunda a masallaci ne muka fi haɗuwa ya kamata kowa ya san abin da ya danganci sallar da fara daga alwala sarki sallah ɗin da kuma abubuwan da za su biyo bayan sallah ɗin iya so daga nan kuma sai a ci gaba da wasu abubuwa to na ga yana da kyau mu bi wannan littafi ɗin ko da ba duka ba a ɗan tsinci wasu gurare a ciki in kuma an samu dama a bi shi duka littafi ne sananne wanda kusan muna kai jin sunan shi yana da kyau ko da ba a nan ba wanda yake son sallansa ta kyautatu ya zama to karɓaɓɓe a gurin Allah ya zama ya bi wannan littafi ɗin fata Allah ya sa mu dace sa'annan mata da suke cikin gida ko da kalma ɗaya biyu haka sai mu rika musu taraba muna sanar da su Allah ya sani mana ah, littafin shi malamin bayan ya yi salati malam abdurrahman al-akhbari kenan Allah ya haishe shi ah, bayan da yi salati ya yi bismillah ya yi salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Eh, ya ce abu na farko da yi wa zama a kan wanda nauyin Allah ya riga ya hau kan shi mutanen da nauyin Allah ya hau kansu su ne waɗanda suka riga suka balaga alamun balaga kuma su ne kamar haka na farko mutum ya yi mafarki cewa yana saduwa da mace a bacci ko yana wani wasa a bacci in ya tashi sai ya ga kamar wani abu ya fito a gaban shi wanda bai saba gani ba wanda ake ce ma manuni da zaran mutum ya ga wannan namiji kenan to nauyin ubangiji ya riga ya hau shi a ranar an riga an buɗe masa fai na in ya yi kirki a rubuta masa lada, in ya yi shirme a rubuta masa zunubi. Idan mace ce ya ga ta yi haina, jini ya fito mata a gabanta, wanda ba na ciwo ba ba na komai ba, to ita mata balaga, ko kuma namiji gashi ya fito a gaban shi. mace ita ma gashi ya fito mata a gaba wannan duka alamu ne na balaga ko kuma mace ta tsirar da nono nono ya fito mata ta balaga namiji gashin hamata mace ita ma gashin hamata ta balaga kenan shi ma ya balaga akwai wasu alamomi kuma amma waɗannan su ne na kusa abin da sa na kawo waɗannan alamomi shi ne iyaye mun riga mun yi raba gari tsakaninmu da ‘ya'yanmu akwai daga cikin ‘ya'yanmu waɗanda suka riga suka balaga a yanzu amma ba mu sani ba saboda ba mu san alamomin ba don haka ya kamata mu riƙa bi za ku je ku ga ta fara al'ada amma saboda zamanin ba na kunya ba ne sai ta ɓoye iyaye ba za su sani ita ta sani ke yi gina ita ma ba ta sani ba kawai za ta ga jini ne an ce tun jini ne bari wanke kawai ta wanke ta damu da sallah ba ba ta damu da komai ba kilan tana yawace yawace yawon banza sai ta je ta kwaso maku ciki sai abin ya zama maku bala'i Ya ta ganin cewa ai gidan nan ba taɓa yin ciki kafin a yi aure ba ga ta ta yi ciki ya zama kunya daga nan kuma sai laifi na biyu biyu ya za a yi a zubar da ciki na kada a kunya waye ja ku kuka ja dan ba ku sa ido ba kamata ya yi. a rika tambaya mace ta tambi mace namiji ya tambi ɗansa da miji ta yaya kai mafarki ba shekarunka nawa yanzu ke ma shekarun ki nawa yanzu a yi ta bi ana bi ana bi wannan duka abu ne da ya kamata ana yi sa'annan babban alama kuma da ake dubawa shine namiji kai shekara goma sha biyar automatic da ya kai shekara goma sha biyar ya riga ya balaga da shi da baban sun zama ɗaya a gurin Allah mace ta kai shekara goma sha takwas da ita da mahaifiyarta sun zama ɗaya a gurin Allah ba bambanci aljannan da baban zai shiga shi ne dan zai shiga wutan da zai shiga shi ne yaron zai shiga in suka yi shiri don haka rika bi wani ma bai san shekaru 'ya'yansa ba yanzu ba ruwan yi ga ji zai je dawo ba dai su ci abinci ba sai mai da 'ya'yan dabbobi kamar kaji kenan wallahi wani ya fi mutunta kaji ma fiye da 'ya'yan shi saboda yanzu ana ina wannan ina wannan akuyar ku je ku nemo ma ku yata amma ‘ya'yansa zo ba ruwan shi a ji tsoron Allah al'amarin balagan nan zamani na ta canzawa cikin shege yana ta yawa yara suna ta zuwa suna ba yara ciki shi yana ganin shi yaro ne bai isa yin ciki ba sai dai ta wasa da yaran mutane har abin jikin shi ya motsa shi ma bai san ya balaga ba sai su je su yi abin su dai kawai sai a ce ɗanka ya ba ɗiyar mu ciki ce a ɗan cikulin yaron nan wa ya ce ma ɗan cikuli bai ba da ciki ɗan cikuli na ba da ciki ku sa ido wallahi idan shegu suka yi yawa a bayan ƙasa fitina na yawa ba. ku kiyaye a sa ido Allah ya sa mu dace to ce, abu na farko da ya wajaba kan wanda nauyin ubangiji ya riga ya haushi mun faɗi nauyin wanda nauyi ya hau kan shi ko shine wanda ya balaga to abin da ya zama wajibi na farko shine ya gyara imaninsa ya gyara ne? imani ya ake gyara imani in an ce imani duka mun san kalmar imani ko amma ya to ake gyara imani na farko mu gane mai imani imani shine yarda da zuciya faɗi da baki aiki da gaban jiki rukunan imani guda nawa ne guda shida. Rukuni na farko shine imani da Allah, ma'ana shine ka yarda a zuciyarka cewa akwai Allah, kuma shine ne abin bauta yana da ayyuka da yake yi, kuma yana da ayyuka, yana da sunaye, yana da kuma sifofi.